da da fari akwai injinan nan na motor pump wancan su mark parsun su mark karma eh, cpmt wannan mark da da su buke aiki to kan tafki ne ba da rijiya ba mu aga da su kuma rijiyoyi gare mu wasu zirfi in ka sayo guda bai maka frequent guda sai biyu ko uku tuni da yake yana mekanisiyan ne na gani vraiment wannan wahala ta yawa shine na yi nazari na ce bari in gani da motar wannan na royal yana da karfi sosai kuma yana da jimli don ka nufi bari in kirkiro yadda za mu aiki da shi shine na fara nan ganin wannan injin an sani da injin janyo ruwa yana aiki da wutar lantarki ko kuma da man fetur mhm. yanzu shi kuna aiki da gas to ko za a yi wannan amfani da wannan na gas din ya yi sauki maimakon aiki da waɗancan makamashi kamar lantarki da shi man fetur to shi lantarki

zuwa duka da gas suke yi da majority wajen mu a gades yana da wuya maka ka da wanda ke aiki da essence to babu wasu illoli saboda an ce yana aiki da gas kuma gas ba a so shi kusan tunda muka same shi ya kai da zan yau ba mu samu ka ko guda ba na masala babu tunda shi na da iska don shi gas cikin iska bai kama da wuta essence problem bi shi da ya fadi cikin ruwa ma nan sai dokokin wani gas martal nan da shi yasa yana kashe mutane da yawa tun lokacin da kuka fara aiki da wannan injin na jan ruwa da gas shin aikin garaken naku akwai ci gaba sosai sosai da in kana da fanka da dubu kowane arrosage sai ka kashe 25 litre na essence yi ka kai fayin da recolte deja wani bai iya yanzu har wannan inci na jan ruwa na gas nawa za a kashe a jimilce domin samun guda wannan wanda yake mutum talaka sai yi same shi jika 75 don in kana so motar sabo wannan kuma ka gani shi ma wannan da hali ne amma wannan yanzu duk da ya yi kwana biyu zai maka aiki shekara uku har fudu ma wannan tun da silandar ne in ya gashi sai ka sake wani motar na nan